This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16 masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da yau ranar biyu ga watan Yuli na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai. Jami'an shawarwari na Iran a tattaunawar da kasar ke da kasashen yammaci kan shirinta na nukiliya sun bayyana ra'ayoyi kishiyoyin juna kan yadda al'amura suke gudana a zauren taro. minista harkokin kudin girka yanis varoufakis ya ce zai sauka daga kan mukaminsa idan har masu jefa ƙura na ƙasar suka amince da ka'idojin da ƙasashe masu bin girka bashi suka gindaya mata hotunan tauraron dan adam sun nuna cewa ƙasar china ta yi kusan kammala aikin gina filin sauka da tashin jiragen saman soja a wani tsibirin da ta gina a tsakiyar tekun kudancin china da ake gardama a kai A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu da ake zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne sun kai hari a garin Mangunu da ke jihar Borno inda mutane da dama suka rasa rayukansu wasu da dama kuma suka jakata bayan haka za ku ji rahoto akan cece ce ɗin da ake yi game da doka hana 'yan acaɓa sana'a a kan manyan titunan birnin Lagos. A jihar Kaduna kuma za ku ji cewa an fara gudanar da aikin tantance ma'aikata. Kamar yadda aka saba a kowace ranar Alhamis a shirinmu na rana, jimai Ali na nan tafe da shirin bango amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. jami'an shawarwarin iran a tattaunawar da kasar take da kasashen yammaci a kan shirinta na nukiliya sun bayyana ra'ayoyi kishiyoyin juna kan yadda al'amura suke gudana a zauren taro sakataren harkokin wajen birtaniya philip hammond ya ce har yanzu ba a kai wani gaccin da za a ce an cimma matsaya ba to amma ana ci gaba da kokarin haka shi kuma minista harkokin wajen jamus frank walter steinmeier ya ce dukkan bangarorin suna nuna kuduri na gaskiya na neman cimma nasara abin da ya rage kawai a gani shine ko dukkan bangarorin suna da dauriya da sadaukar da kan da ake bukata domin cimma wani abu tun fari a yau alhamisar minista harkokin wajen iran mohammed javad zarif ya shirya wa 'yan jarida a inda ake taron cewar yana da kwarin gwiwa to amma kuma da yake magana a gefen wannan tattaunawa mukaddashin minista harkokin wajen iran majid takti ravanci ya ce suna sa ran za a kawar da dukkan takunkuman tattalin arziki da cinikayya da na kuɗi da aka sanya ma ƙasar daga ranar da aka fara aiwatar da duk wata yarjejeniyar da za a cimma. Ministan harkokin kuɗi na Girka Yanis Varoufakis ya ce zai sauka daga kan mukaminsa idan har jefa kuri'a na ƙasar suka amince da ƙa'idojin da ƙasashe masu bin Girka bashi suka gindaya mata a kuri'ar raba gaddamar da za a yi ranar Lahadi. Varoufakis ya faɗa cikin wata hirar da aka yi da shi a gidan talabijin na Bloomberg cewa idan har ta amince da ka'idojin da tarayyar Turai ta shimfiɗa na ceto tattalin arzikin ƙasa a ranar Lahadi, to kashe gari sai dai ƙasar ta yi wani sabon ministan kuɗi. Varoufakis ya ce yana son Girkawa su yi fatali da ka'idojin da suka tanadi yin ƙarin haraji da kuma rage yawan kuɗaɗen da gwamnatin ke kashewa kafin su bata ƙarin agaji. Ya ce ya gwammace ya sa hannunsa maimakon ya sanya hannu akan sabuwar yarjejeniyar wadda ba za ta sake fasalin bashin da ake bin ƙasar Girka ba. A jiya Laraba Firayim Ministan Girka Alexis Tsipras ya ce yana nan a kan bakansa ta gudanar da kuri'ar raba gaddama a ranar Lahadi amma kuma ya ce a shirye yake ya yi na'am da ka'idojin da a can baya gwamnatin sa ta yi watsi da su. A martanin da ta maida shugaban gwamnatin Jamus Angela Merkel ta ƙara ta cewa ba za a yi ƙarin tattaunawa ba har sai bayan an samu sakamakon kuri'ar raba gaddamar. Kada a shafa da cewar labaran duniya suna zuwa muku daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Hotunan tauraron dan Adam da wata kungiyar sanya idanu kan zirga-zirgar jiragen ruwa a teku ta wallafa sun nuna cewa kasar China ta yi kusan kammala aikin gina filin sauka da tashin jiragen saman soja a wani tsibirin da ta gina tsakiyar tekun kudancin China da ake gardama kai. ƙungiyar da ake kira amti a takaice ta ce ƙasar china tana ci gaba da zuba kankare tare da zana layi kan titin sauka da tashin jiragen sama mai tsawon kilomita uku wanda masana suka ce zai iya ɗaukar kowanne daga cikin irin jiragen saman yakin da ƙasar china take da su a yanzu rahoton kungiyar ya ce ana gina ƙarin cibiyoyin soja a wannan tsibirin da tun farko ciyawa ce kawai ciki kuwa har da wuraren saukar jiragen helikwafta guda biyu da fayafayen taurarin dan adam guda goma da kuma hasumiyar na'urar hango jiragen sama wannan tsibirin yana ɗaya daga cikin wurare guda bakwai da china take cikewa da ƙasa a yankin tsibiran sprati a wasu kuma tana gina cibiyoyin soja a wani yunkurin da a bisa dukkan alamu na neman faɗaɗa ƙarfin sojanta ne tare da ƙarfafa ikirarinta na mallakin wannan yanki su ma ƙasashen philippines da vietnam da malaysia da brunei da kuma taiwan suna ikirarin mallakin wasu sassan tekun kudancin china mai ɗimma albarkatun ƙasa da na ruwa kuma babbar hanyar shigewar jiragen ruwan 'yan kasuwa kasuwa daga kowace kusurwa ta duniya. Daga ƙarshe ofishin ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Sudan ta kudu ya ce 'yan tawaye masu adawa da gwamnatin ƙasar sun buɗe wuta a kan wani sansanin sojin kiyaye zaman lafiya inda dubban fararen hula suka nemi mafaka inda suka kashe akalla mutum guda tare da raunata wasu guda shida. ofishin kula da ayyukan na majalisar ɗinkin duniya ya ba da sanarwar cewa jiya laraba ne 'yan bindiga suka kai farmaki akan wannan sansanin da ke ganin wato da ke garin malakal na arewa maso gabashin ƙasar labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a wani sabon hari a garin mangunu wasu da ake zaton 'yan kungiyar boko haram ne sun kashe mutane da dama wasu da dama kuma sun jakata wakilin murya amurka haruna dauda ya hada mana rahoto a ranar talata da misalin karfe 8 da rabi na dare ne da wasu mahara da ake san yayan kungiyar boko haram ne suka afka wani kauye da ake kira musaram a karamar hukumar banguno da ke arewacin borno inda suka hallaka mutane 46 ka kuma jima wasu shidan rauni waɗannan mahara dai na ci gaba da kai hare-hare musamman ma na kunnar bakin wake a ƙauyuka da ma wasu garuruwan da ke kusa da garin maiduguri wannan lamari yana ci gaba da ɗaure kawunan jama'a ganin cewa rundunar sojan karin ta tare ta yana ta zuwa babban birnin maiduguri don ci gaba da fafatawa da 'ya'yan kungiyar boko haram sai dai duk da irin wannan sabon tsarin akan samu irin waɗannan hare-hare yayin da akan bayyana cewa 'ya'yan kungiyar kan fice ne salin alin ba tare da samun nasara a kansu ba sai dai wasu na ganin cewa wannan lamari yana faruwa ne ganin yadda jami'an tsaron ke ci gaba da samun nasara a kan irin waɗannan mahara shi yasa suka yi irin wannan harin kan mai uwa da wabi ga ɗaya daga cikin mutanen wannan gari na manguno wanda ya shaida mini yadda wannan abin ya wakana kamar haka a cikin manguno a ba manguno ba kauya ko wani na cire musara musara musara okay ran tun ran rauni na dare wadda ya sun kara mutanen kawai an kashe mutane kamar arba'in da shida gaba wallahi saboda guda shida yanzu haka suna umaru shau suna karban magani jiya ma haka eh, yanzu ma yanzu ma suna cikin abin da suna ina suna umaru shau o oh, mutanen ko eh, arba'in da shida arba'in da shida wallahi so mutane nawa ne suke umaru shau sun shida ne ko oh, sun shida ne eh wanda sun shida ba su ma sun abin da samu sun mutane kawai sun farko sun su ba ɗaya daga cikin mutanen manguno kenan shi da min irin harin da aka kai ranar talata a wani ƙauyen da ake kira musaram da ya sanadiyar mutuwar mutane arba'in da shida da kuma kuma ta wasu shida wanda yanzu hakan suke karɓar magani a asibitin umaru shehu da ke cikin garin maiduguri haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata To Allah ya kiyaye. Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Eko inda sakataren gwamnatin jihar Mr. Tunji Bello ya sanar da manema labarai cewa bincike ya nuna 'yan caɓa birnin sun yi watsi da dokar hana hawan manyan hanyoyin jihar da aka yi don haka su daidaita sahu nan da kwana 21 ko kuma su fuskanci hukuncin hukuma. Ga baban gida Jibrin da rahoton. to sai dai wasu masu sana'ar ta okada a wani taro na manema labarai da su kira a nan lagos sun bayyana gwamnatin ta lagos a matsayin butulu da ta yi amfani da su wajen yakin neman zaɓe na sassauta dokar amma kuma yanzu ta saka musu da wannan doka malam isa mani na ɗaya daga cikin shugabannin yan arewacin kasar masu sana'ar okada to mu gaskiya abinda zamu ce ga wannan doka ta hana okada gaskiya wannan gwamnati ba ta yi mu adalci ba saboda lokacin da suka zo suna kamfe da sabon gwamna da tsohon gwamna nan muka zo muka taru da mu da su duka kan magana express din muna hawa muka ci gaba da yawo muna kamfe a tare da su yanzu ya kuke so gwamnati ta yi a mu yanzu muna so gwamnati ta yi mu adalci ta kyale mu mu ci gaba da aikin mu na okada kamar da kamar da muka saba in kuma hana mu za su to sai su nema mana aikin yi A kasar masu sana'ar ta okada birnin kasuwancin na afirka dai na ganin idan da gwamnati ta samar masu da ayyukan yi babu yadda za a yi su gudanar da wannan sana'a ta caɓa kamar yadda malam rabilu ya shaida mani a to gaskiya wannan sana'a ba za ta hana ba a lagos idan ko ta hannu idan ko aka ce za a hana sana'a da a lagos to lalle dole ne a shugabanni na state state da dama ko gwamnoni su dau mataki matakin da za su ɗauka ko ne su ba ainihin indijin nasu mutanensu aikin yi eh, domin a samu wannan matsala amma gaskiya idan babban matsala ce a ce an hana eh, okada a garuruwa da dama tuni dai masana harkokin tattalin arziki ke saka ayar tambaya game da matakan da gwamnatocin kasar daban-daban ke ɗauka na hana matasa majiya karfi gudanar da halattattun sana'o'i da suka samar wa kansu domin dogaro da kai masana irin su malam kasimu garba kurbi na ganin dole ne sabuwar gwamnatin najeriya da ba da karfi wajen inganta wutar lantarki da kuma bangaren 'yan kasuwa masu zaman kansu da za su samar da masana'antu musamman ma dai na saƙa wanda ke ɗaukan ɗimbin matasa aikin yi yanzu legas in ka kasa ta kishi goma ina tabbatar ma kishi takwas ko zuwa tara ba ruwansu da aikin gwamnati ko gwamnatin tarayya so abinda gwamnati ya kamata ta buɗe waɗannan kafofin ta taimaka yadda zai zama na an samu ma'aikata sun taso yanzu ka ɗauki ma'aikata ta saƙa ma'aikatun saƙa nan ƙasar sama da hamsin sun mutu duk duniya babu ma'aikatar da ke ɗaukan ma'aikata ƙananan ma'aikata irin ma'aikatar saƙa so saboda haka irin waɗannan ma'aikatun shi ya kamata gwamnati ta mai da hankali saboda za ta ɗauki ma'aikata kuma za a san masu aiki yanzu dai a yanda 'yan okadan ke korafe-korafe sarwar gwamnatin ta sake bitar dokar wanda da haramta ɗaukan yara da kuma mata masu juna biyu da kuma sanya hulan kwano ga mai tuki da kuma fasinja da kuma ɗaukan fasinja guda ɗaya duk dai domin kare su babin ya jifirin murai amurka daga Lagos a Najeriya. Okada sannan ku 'yan a wajen doki ku ne a gaba. a gaida baban gida jibril Daga Eko kuma bari mu nufi jihar Kaduna inda aka fara gudanar da aikin tantance ma'aikata sai dai aikin na fuskantar korafi daga wasu ma'aikatan inda suka ce suna yin sammako tun safe don jiran a tantance su amma saboda cunkoson layi ba sa samu. Wasu kuma suna cewa sai layi ya zo kansu sai a ce su dawo kashe gari kuma ko da sun dawo ma ba za su samu biyan bukata ba. Ga Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani. wasu daga cikin ma'aikatan da suka sake su dai sun yi karin haske game da irin matsalolin da suka ci karo da su a lokacin wannan tantancewa ina nan wurin sikirinin na dade ina zuwa tun wancan satin da ya gabata ta ranar laraba nake zuwa wurin sikirinin din to na zo ranar talata na bi layi har layin ya zo mu ne karke saura mutum hudu a karke mana sai suka yaudare mu suka ce mana mu yi hakuri wai sai gobe muka ce don Allah don annabi su taimaka su karke mana wannan sikirin din yau suka ce mana ai sai gobe muka ce to Allah shi kai mu gobe lafiya kuma mun zo suka tafi wani karamar hukuma dan ba su karke mana sikirin din namu ba to abin da ke faruwa mun dai je ina da lalurar ciwon kafa so na gaya ma headmaster dina sai ya ce je din in zo na zo sun riga sun fara yi mun sun yi mun komai abin da ya rage mun printing kawai sai suka ce ai suna da meeting sai suka tashi ba ai mun printing din ba kuma gashi na har yanzu muna zaune kawai to sai dai lokacin da muka nemi jin ta bakin jami'an bankin da suka hana wasu waɗanda aka tantance cakin kuɗin su saboda korafin cewa sunan sun da aka tantance bai daidai da sunan da aka rubuta akan cakin ba sun ce su ba su da wani hurumi na sauraron korafin ma'aikatan a nan gurin we are not empowered to entertain any complaint now. It is not within our purview. Ita kuwa shugabar kungiyar malamai a karamar hukumar Igabi Hajiya Rakiya Ubala Adamu na cikin waɗanda ke tantance waɗanda ake mika cikin kuɗin kuma ta yi ƙarin haske game da matsalolin da wasu waɗanda aka tantance ɗin ke korafi a kansu. Wanda suka samu matsala mun ce su yi hakuri a kammala ba 'yan uwansu waɗanda ba su da matsala. Zai yiwu cek ɗin zai shiga akaunt ɗinka shin ga wani ma a hannuna. abubakar ba so ne ya za a yi a gane wani abubakar ne to shin kome manufar gwamnatin jihar kaduna ma na fitar da wannan aiki na tantance ma'aikata musamman ma dai a daidai wannan lokaci da watan da ya kamata a biya su ke karewa Samuwar sama'il aruwan shine mai taimakawa gwamnan jihar kaduna kan harkokin kafan yada labaru dalilin yasa gwamnatin jihar kaduna ta dau wannan matakin shine gwamnati tana son ta san adadin gasken ma'aikatan jihar kaduna akwai kwanta-kwanta akwai kuma rashin kididdiga na gaskiya da sauransu duk da yake dai an kwashe sama da mako guda ana wannan aiki na tantance ma'aikata a jihar ta kaduna har ya zuwa yanzu fa ba a yi komai da tarin tilin ma'aikatan da suke zaman dirshan domin ganin an tantance su albaisa samu albashin nasu ba isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya inda albashin shi bai huto ba nijelaka mai kuranga. A gaida Isa Lawal Ikara, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti 16 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shiri na sai bango ya tsage. Yau mun gayyato Sanata Kabiru Marafa daga mazaɓar jihar Zamfara wanda zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyin ku masu sauraron mu. assalamu alaikum mai magana Abubakar Ibrahim ɗan Kurama. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tambaya ta ta farko shine shin wannan majalisan ku wanda kuke wakiltar mutane ta tare ta dattawa shin kuna zuwa ne saboda kanku ko kuna zuwa ne saboda talakawa tambaya ta ta biyu shine me yasa a majalisar dattawa kowane zuwa ake samu baraka tambaya ta ta uku ga sanata shine za ku tsaya ku matalakawa aiki kamar yadda muka nemi canji a kasar nan ko a'a ina tambayoyi na guda uku to bari sanata da aka ansa to alhamdulillah eh, tambayan ka ta farko ka ce muna matalakawa aiki ne ko ko ba ba ku muke ma aiki eh, wai ko kanku kuke ma aiki ba yawa to an sa anan shine mu talaka muke ma aiki saboda ni ba abin da nake nema a ciki duk a cikin wannan abubuwa da ake gwagwarma da ake babu wani abin da ni nake nema ko ma wani yake nema ya fito yana nema abinda a gaskiyar magana shine a shugaban kasa ya ce ba ya da ra'ayi a gwamnatance ba ya da ra'ayi na wanda zai zama shugaban majalisa amma shi a matsayin shi na ɗan adam kuma ɗan najeriya yana da nashi ra'ayi to sai ya ce a nemi mutane amma a zaɓi mutane waɗanda za su taya shi aiki domin cimma manufar alƙawarra wato da ita gwamnatin apc ta yi a wannan shi yasa aka ɗauki duk waɗanda suka cancanta ga neman wannan mukami aka duba su aka wanke su aka fitar da tsari a cikinsu a sanata ahmad lawan ya fito na farko a cikin duk wanda aka ɗauka na daɗewa a majalisa sannan na kasancewa gwargwadon hali a matsayin shi na ɗan adam a baya da wani abin da za a iya cewa ga shi ko yana gurfa na gaban kotu ko ana tuhuma shi ko wani abu wannan shine dalilin da ya samu ka goya ma shi sanata ahmad lawan baya allah ya sani a babu <laughs> wani abin na a ciki sai tambayar shi menene tambayar shi ta biyu cewa yi me yasa ne kullum a majalisar da tije sai an samu yawa sai ya ce koyo shi ana samun baraka wannan ba gaskiya ne ba domin alal akalla ni dai da na shiga hijira ta alif da sha ɗaya babu wata baraka da an ka samu da shugabanci a lokacin nan a pdp ita ce take da mahirin jayan sanatoci kuma ko da muka zo sun riga sun fitar da tsari suna son a zaɓe David Mark a matsayin shugaban ƙasa suna son a zaɓe Ekwai Ramadu a matsayin ba shugaban ƙasa shugaban majalisa a Ekwai Ramadu kuma a matsayin shugaban majalisa kuma wannan shi aka yi ko gaddama ta sakan goma ba a yi ba akan wajen zaɓen su so ka ce ko yaushe an ka shiga ana samun baraka wannan rashin adalci ne gaskiya ka yi domin ni dai ban san wanda an kai ba sannan shi kan shi yanzu wanga da an kai a ya kamata mutane duk abin da za a yi kowa ya sani akwai Allah idan ma wani ya turo ka kai wannan tambayoyi ko wani abin nan to ya kamata ka san azumi kake yi azumi a wannan abu da ake yi talakan dai shine ake neman a goya ba ta domin wannan abubuwa da ake yi shugaban kasa ne ake so ake so a ɗaure ma hannuwansa domin an tabbatar da shugaban kasa yana da kudurin yaki da waɗanda sun kai banna a ƙasar nan da sauransu to don haka nan ta ya za a yi a goya shi ba kari shine a haddasar da matsaya matsala cikin majalisa wannan shine gaskiyar magana kowaye an ka sa shugaban majalisa dole ya aiki saboda ni dai sanata ne zaɓo ni an kai mutane na sun ka zaɓo ni shi ma zaɓo shi an kai matsayin mu guda hasali ma za ka iya samun wasu sanatocin sun ninka wasu waɗanda suke shugabancin so biyu ko uku ko hudu ko biyar a yawon ƙasa ko yawan mutane to amma ba ya yi wa ka tara mutum ɗari da tara ka ba shugabanci wannan shi yasa ake zaɓen shugabanci a ciki so idan su talakawan kuma sun ga cewa abin da an ka nan ya yi musu daidai shi ne suke so a yi wallahi alhamdu ni babu ruwana dole kowa an ka zaɓa dole ya aiki da ni sannan duk cikin abubuwan nan da mun ka karanto mun ka yi magana wanne ne na son zuciya sai a tsaya a aiki a gani lokacin da pdp ta samu galaba a majalisa wani ya yi tunanin ɗan jama'iyyar cpc ko app ko acn ya hito ya ce zai takarar mataimakin shugaban majalisa haka shi ma sai an bashi to don mu yanzu yanzu an zo an yi wannan abu mun ce abin an kai ba daidai ba ne ba shi ne ko mun yi laifi har ka zo a gidan rediyo kuma kana tambaya kana tambaya wai talaka an ka zo a to in ba talaka an ka zo a yi aiki ba <laughs> ai ina da zaɓi da yawa wanda zan iya zuwa in yi abubuwan da na ga ma. wannan shine gaskiyar magana babu wani abin da aka samu sai tambayar shi ta eh to eh kusan ai kaman ka an same tambaya da ya ce wai za ku ma aiki ne ko kuwa to ina ganin aika ba sa ansa ko yawo shi ne na ga masa ce ba shi talakawa muke ma aiki yanzu hmm. kuma da shi shugaban talakawa ne yayi magana da ra'ayin talakawa yace abinda an kai din nan ya ma talakawa daidai wallahi alhamdu shi kai shi eh, mai girma shugaban kasa An shi yasa yace dole aka kawo zai iya yi amma dai ga ra'ayin shi ra'ayin shi shine a zabo mutane waɗanda za su yi matalakawa aiki shi da abin da kawai a zaɓo mutane wanda za su yi matalakawa aiki so ya kamata duk wanda zai yi tambayar nan ya san cewa yana iya ma duk mutane dabara ko ya shirya magana amma ba ya iya ma Allah ya wannan shine gaskiyar magana an zalunci talakawa akan wannan tsari da an ka shimfiɗa kuma akan shi muke kalubalantar wannan abu wannan ita ce gaskiya to sai menene sai tambayar shi ta uku ne ai ka riga kan an me tambaya ai shine akan za ku yi matalaka aiki to ka riga ka bashi ansa bari mu je ga to alhamdulillah hajiya jimmai yawa to malami na gaba bismillah ko assalamu alaikum hajiya wa alaikum salam sunana fara tayar dan jarida mazaunin garin abuja to ina yi wa to mu girma sanata fatan alheri da kuma Allah ya ba mu albarka wannan azumi ina godiya Allah amin amin amin amin a distinguish sai in ce a ganye na a kana tsinki a gindin kafa sai ga ka kuma kai ka daga cikin manya-manyan 'yan gani kashenin Muhammad Ahmad Lawal. A kai gyara dai. Manya-manyan 'yan gani shi ne 'yan Najeriya. Eh, talakawan Najeriya ni su nake ma aiki ba Ahmad Lawal. Abin da nake so tambaya ta a nan shine na tabbata talakawa suka zaɓe ku kuma ka ɗauki alkawarin za ku isar da saƙon talaka a duk sanda ku samu kanku a ƙwaryen majalisa insha Allah mu shi ne a da Najeriya cikin halin da shi dan kuma zaɓen da kuka yi a majalisa na shugabanni bai saba kundin tsarin mulki ba ni a na ra'ayi ina ga babu dama ba wanda dalilin da ya sa kun cece ku to ya saba ma ina zuwa malam sani ka zo kuma kana bayyana ra'ayi a ra'ayinka tambaya in ba ah, ba sai haka ai tambaya ce ya saba sai ka sai ka dora akan haka nan ya saba ma kundin tsarin mulki in kana so in gaya maka to sanata bari ya gama tambaya tashi sannan ka shigo <laughs> malam sani eh bari eh, ka gama ba eh tsaya tsaya ah, ma eh, sanata eh, bari shi in ya gama magana shi ka shigo ko ina jin shi ina jin shi malam sani ci ah, gaba duk wanda ya zo majalisa ya shiga a tsaya aiki da ai aiki in tsaya ɗaya madaurin ki ɗaya ba saboda a cikin Najeriya cikin wannan hali dan ba a take nan kai dai mm, to na'am na'am menene ai aiki in tsaya madaurin ki ɗaya eh anyway ah, an sa tambaya ina na fi na ji da kyau an sa ta farko abinda muke kalubalanta a wannan abu da an kai shine na farko ya saba ma tsari na doka kamar yadda in kana kallon talabijin na tashi a cikin majalisa na yi wannan magana na kawo duk wanda yake wanda ka gani a cikin wannan majalisa ba karhin shi ya kawo shi ba wurin a doka ce ta kawo shi wurin domin in karhi ne wani naman shi bai ma isa a constituency shi an ba so doka ce ta kawo shi so abinda muke magana shine an saba ma doka wajen gudanar da wannan zaɓe kuma shine muke magana na farko akwai littafi wanda shine majalisa ta tanadar domin a wannan littafi ya zama shi ne abin bi na ka'idoji na majalisa duk wani abin da ka gani an yi cikin wannan majalisa akan wannan littafi ake yi to shi wannan littafin yanzu maganar da nake maka inda ka kalli abin nan za ka ga akwai lokacin da daga guda biyu yanzu da muka shigo an ba da wani sabo da kuma akwai wani sannan kuma akwai ka'ida da ta shimfiɗa yanda ake gyaran wannan littafi lokacin da mun kai majalisa ba a yi shi ba a yi ba gaba ɗaya babu wanda ya gyara shi to ina aka samu wannan sabon wannan shine tambaya ta farko da mun kai sai magana ta biyu an samu sanatoci arba'in da takwas cikin ɗari da tara suna zaune su ne sun kai wannan zaɓe an kace an yi zaɓe wannan ya saba ma ka'ida gaba ɗaya ta majalisa kamar yanzu zaɓe ne na gari na na gama gari duka so ba za ka ce ba don ɗai kawai an samu koda da karya ne aka ce wani shugaban ƙasa ya ci a shi kenan kawai dole sai kowa ya dawo a yadda a ce kawai ya ce ba haka nan take ba abinda tsarin mulki ya ce sai ka ci jahohi akalla biyu bisa uku sai ka samu kashi ashirin da biyar na biyu bisa uku na jahohi bayan kana da mahirin jayan kudu so akwai ka'idodi na abin nan kuma wanda duk bai cika su ba ba za a ce an zaɓe shi shugaban ƙasa ba misali to haka nan ita ma majalisa ba tasha ba ce ba akwai ka'idoji nata to an yi ma waɗannan ka'idoji gaba ɗaya masu karan tsaye wannan shine abin da muke muke muke tuhuma kuma idan 'yan Najeriya sun ce a'a duk wannan karan tsaye da an kai ma waɗannan dokoki su sun haƙura babu ruwan su ya musu alhamdulillahi ni ba ni za ba ba ni za a yi ma aiki ba kuma kamar yadda na gaya maka ba kamar lawan muke ma aiki ba. To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu sanata Kabiru Marafa zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage. To madalla a gaishe da jimmai Ali yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. To a yau sakon na farko ya fito ne daga Nura Bello Daraja Kasar wanda ce tabbas 'yan gudun hijirar garin protocol na cikin mawuyacin hali don haka gwamnati da masu hannu da shuni su taimaka musu da kayan masarufi don samun saukin rayuwa. ita kuma saba'u matar malam idris m idris da matar cewa ta yi fatan alheri ga voa hausa gaskiya ya kamata gwamnatin jihar yobe ta ƙara mana lokacin zirga-zirga abin nan da maturu albarkacin wannan wata na ramadana domin mu samu lokacin zuwa tafsiri sai kuma saƙon babawo bawa john kawun da ya ce allah ya ƙara wa ƙasa ta najeriya zaman lafiya amin Assalamu alaikum bai Hausa da fatan kuna lafiya. Ku ba mu dama mu yi tsokaci akan zargin da jam'iyyar PDP ta yi wa Muhammadu Buhari na cewa na ɗami na zakar da ya a matsayin shugabar hukumar zaɓe akwai wata manufa to gaskiya sun ɓata kuma ya kamata su sani cewa akuya ba ta yi sa. Sako daga yawo Adamu Bulkaciwa da Adam A. Adam Gashuwa. da ƙarshe sai sakon mai nasara nasara funtuwa wanda ya ce takon sakar da ake yi game da badakalar asusun kuɗin jihar katsina wato da tsohon gwamnati da sabuwa a gaskiya bai mana daɗi ba don ku hakan zai kawo mana cikas wajen cin moriyar mulkin demokradiyya a jihar a gaishe da ibrahim jarmai kafin mu karkara shirin namu na yanzu ga takaitattun labarai jami'an shawarwari na iran a tattaunawar da kasar take da kasashen yammaci kan shirinta na nukiliya sun bayyana wasu ra'ayoyin da suka yi wato bamban da juna kan yadda al'amura suke gudana a zauren taro sakatar harkokin wajen Birtaniya kuma Philip Hammond ya ce har yanzu ba a kai wani gaccin da za a ce an cimma matsaya ba to amma ana ci gaba da kokarin yin haka. minista harkokin wajen Jamus Frank Walter Steinmeier ya ce dukkan bangarorin suna nuna kudure na gaskiya na neman cimma nasara abin da ya rage kawai a gani shine ko dukkan bangarorin suna da kudirin ganin cewar an sami cimmawa. Ministan harkokin kuɗin Girka Yanis Varoufakis ya ce zai sauka daga kan mukaminsa idan har masu jefa kura na ƙasar suka amince da ƙa'idojin da ƙasashe masu bin Girka bashi suka gindaya mata kura raba gaddamar da za a yi a ran Lahadi. Masu saurare a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan irin ƙarin matakan da kuka ga ya kamata jama'a su ɗauka wajen taimakawa jami'an tsaro don magance matsalolin 'yan bindiga da ake fama da su Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Skip Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe wanda zai mai da hankali kan matsalar fyaɗe da ake fama da ita yanzu. Da fatan iyaye za su sanya kunnuwan basira su saurari shirin.